Thank you. cike da farin ciki gaskiya da jin daɗi farin gaskiya lokacin da wajen Muhammad Bello da Amurka ya bujiro min da wannan tattaunawa. Daga shi Allah ta'ala ya kawo mutum shi insha Allah ku duk lokacin da ake wannan Allah da babu babu wata damuwa insha Allah. Kuma Allah shi ikonsa Allah ya kawo mu an kuma zaɓi na al'ilu na ce mene a ciki yadda ke al'ilu na ce to Allah musta Allah ya kawo ce duk wanda ya ji wannan mabu na al'ilu ya san cewa mabu ne wanda yake buɗaɗɗe ko saboda ilimin karanta yana da fadi yana mabu yana da fadi kwarai da na yi tunanin ah, wani fadayi ne na al'ilmu ɗin zan kalla ƙarshe kawai na ce Allah zai musta'an bari mu zo mu magana kan ashirin Allah ka lashe wasan abubuwa da kan zamu su a nawin haka na ɗaya menene tarihin al'ilmu ma'anansa kenan harshe da kuma watakila a shari'ance na aka faɗa menene shi wani za mu ɗan biya ƙasa nasa za mu ji wani abu kaɗan da da cikin fadar Allah zai shari ana za mu dawo cikin gida ana ilimin shari'a na musulunci wannan babu laifi inda an ce mawuyin al'ilmu ne cikin tattaunawa mu ya zama so mun an kalli waɗansu matsaloli da ke da alaƙa da mawuyin na Allah ta rashi kamar yadda muka sani za ka ce al'ilmu tunda balarabe yake fahimta shine ma'arifa al-ma'arifa ay ma'arifa ma za ba an kan nan shi duk inda mutum yake rayuwa duk yanda ya kai da saninka da wayewanka da fadakanka a abubuwan da suka koya maka da an gaya shi da duk lokacin da mutum waɗansu abubuwan da suka koya ya yi gare shi ya zama sun bayyana to yanzu ya samu ilimi ke na a kan wata lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mana da wannan musulunci da a lokacin da ya zo ilimin shari'an musuluncin da baki ɗaya babu shi ko za ka annabi sallallahu alaihi wa sallam abu kuma da ya zo da shi shine alkitabu wa sunna ne dan muna maganar ilimi yanzu a addinin musulunci ma nufin menene alkitabu wa sunna Allah ta bashi wannan ilimi na alkitabu wa sunna za mu iya kallon kashi ne kashi biyu na ɗaya da kawai ilimin nafi na biyu akwai kuma gairu nafi daga cikin alfahar na ilimin wanda yake gairu nafi a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana al-baqara allah ta'ala ya ce wa ya ta'allamuna ma يضرهم wala yanfa'u suna koya ko suna neman sanin abin da yake cutarwa ne a gare su cutar da su yake yi babu wani amfani da yake amfani da wani ilimi ne wannan shine ilimi na sihiri da haka nan ilimi na taurari malamai sun saka shi kashi biyu ilimin sanin taurari wanda yake bai wuce gwargwadon abin da za ka san gane alkibla ko lokutan sallah da kuma idan tafiya ta kama a cikin daji ko wani yanayi da a iya tsintar mutum a waɗancan lokutan ka iya gane ba inda ka ko in ta ta dubi har sai zama masu barri wa zaha duk wani na daga cikin warisin da za su iya sa mutum ya nemi ilimi na turare da Kuma amma ilimin sanin alfafu ko ilimin sanin alfafu ko wani abu da ya kama da wannan wanda a ƙarshe za a ba ka wani labari ne a karan kanka ko rayuwar kina da kasance nan gaba wannan ilimin ne gairu na mafi ba ilimi ne ma da yake cutar da mutum a ka, da fitar da shi a duniya fitar da shi a lafiyar shi Allah ya daga cikin nau'o'in ilimi wanda yake zairu nafi shi ne ilimin da mutum ya samu na shari'a amma bai amfani da shi ba matsalu ka matsalar kalbi in ta hana alaihi yar hasarci kurfiyar shi ne ilimin da yake ba a yi amfani da shi ga shi da ilimi ne mai kyau amma kuma da ya zama zairu nafi'in me yasa saboda rashin aiki da shi ga wannan gaba menene da menene yake zamantowa matsala ya zamanto ilimi ya zama zamanto gairu nasu bayan kuma ga shi ilimin wanda ake kun mutum ya nema shi ne ya nema kun koma misalai shi ilimin nan mu'amala ce ko ko ibada ce an gane da muka kalla sai mu gane saboda idan kika gane babin da yake sai mu gane ainihin tushen makaman usulun da yake ciki Ilimi na da ibada ce ya sa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce na ma yakhsha Allah min ibadi da kula masu jin tsoron Allah cikin bayan sa su ne kawai masu ilimin cikin su kuma jin tsoron Allah masu tsafi ibada ya ko ba ibada ibada kullum ma yuki to yasalabi la yakama wajibi ko wajibi sadaka na ashe wannan ilimi din shi karan kansa ibada inda ko ibada ne ga baki sai ibada yana ginuwa ne a kan alƙira da Allah sallallahu alaihi wa sallam Ya ce bin ma yace innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma mana. wani aiki da mutum zai yi a babin ibada sai kada niyya sai ibada ce sai da niyya amma idan aka yi babu nan ya fa to ya danganta da gwargwadon irin ma'ana idan aka yi babu nan ya fa babu wannan aiki niyya a wannan hadisi yana da ma'anoni guda biyu niyya na farko alfa'al ikhlas an da, wannan ma'ana na farko na niyya ne alfa'al ikhlas aiki da wani ikhlas ba sananiyya ce biyu tana iya ɗaukar ma'ana ina ne manufar da yin wannan abu idan manufar mai kyau ne sai a karɓa idan fatin ne sai zama kyau mai da mutum da shi na magana na ce yana shiga babu ibada hadisin ma zai iya shiga babu mu'amala amma ba ku yi bin da nake nake da ba ko ina ba an babu da ko da aka ga babu mu'amala babu da mafi rinjaye abin da ake lura da shi kawai a hakikatul am na daga waɗanda ce tsawon tafiya ka ce ka gane na tunanin waya ta ce kai ciniki ka tafi da shi na gane mutum, ya daga waya ta na ganawa na yanzu na tsar maka da kayan mu ciniki ya yi ko bai yi ba ya yi yanzu idan ina so in dawo wani in baka na wata sabuwar magana ce sai in kai kayyadin da zuwa fitowa nan ya ta yi aiki a kan wajen sai kukan yawan ba da misali wuri wanda yake da najasa haka ne kila fitsari ne yaro ya fitsari ko makarancin haka za ruwa an wuce wa sai ruwan ya zube an fahimci wannan sai ya zube a wajen wannan wurin ya yana nan da mutum ne eh amma akwai niyya a nan wajen akwai niyya an fahimci wannan mutum ne cikin kuskure an fahimci wannan matarka ta zo giftawa ko kuma ya yi wata kalma da yana saki wata na ba da misali da kuskure ba wai da niyya shi wata kalma ta da hukuncin saki kuma shi ba da niyya saki ya magana za ta fi kota tana mai za ta fi ko tana da <laughs> kun ga akwai adisun da yake cewa salatun ko ko salatun ko da jaddu wa hukumun da jaddu inda da ta take to da gaske ne idan ma ba da gaske ba ne da ba ne da gaske ne da shi akwai ne, shi ba salatun ko suka mun ga da haka da wannan malamai ke cewa mutum ko da wasa ne ko ba da nanya bai ce matan shi ya sake ta ko ya kira suna a shi sunan na matan shi ya ce wance ke na ta ke ita ce matarsa mai wannan sunan tasu ko ba ta bane mashu wannan matsala ce da malamai a tattaunawa a sai dai wancan hadisin da ke hujja da shi akan rabuwan aure kai tsaye ko da babu ninya ga kai da gidan sai dai zahirin qur'ani ya ce wani azamin fala fa fa inna allaha من هذه المشيئة الصلاة تضيحت على قدر مواجهين مفهيم شو أنا؟ أنا إيجباري مني على قدر مواجهين مؤاملة مني أما أنا إيجباري مني أجهين ثم دعوا موضوعين مو سنجي يا أوليكو شين أجي كلاس أشكي كريم إذا أفتح إخلاسي أشكي كريم أنا أفهمت لسمارات مستشارين يا أوليكو da rashin ikhlasi a cikin yana kama fasid na ba su da iyaka daga cikin mafasidin da yake kawowa na farko shi ne mutum ya dinga bauta a cikin neman ilimin ko ba zai same shi dinga wahala wajen neman ilimin ko ba zai mene ba ba zai same shi me yasa ko ba zai kula tun da ba don Allah yake ba akwai manufar da yake yi don haka nan matuƙar ya hasa so cewa ba zai cin wannan manufar nasa a nan ba za ka ga koma can ba zai cin wannan manufar ta nan hanyar ba za ka ga saki wannan hanyar ya kama can ta zai dinga tsira kuma ba zai samu me yasa saboda rashin ikhlasi kila mun fahimci wannan abu na biyu saboda rashin ikilasin da yake ciki Allah subhanahu wataala na iya cire masa albarkan abin da ya samu na ilimin ko da ma ya samu Allah ya tsare rashin ikilasin da yake cikin nan niyyarsa zai iya zama masa da zaman to ga dan ilimin mana ga karatun ya samu amma amma babu aiki da karatu sai ga a miyagun biyu, sai shiga ah, menene rasu ko da cin abin da ya fi shahara a kan ce hasada na da wani aboki yana wata yan boko karatu a can wajen bai sai wani profesa yake ce mishi wai me ya sa ku malaman addini kuke da hasada ce sai ban ce ko bayan an kwana biyu ku yi mata shi wannan tambaya na sosai ba shi amsa a karo na ku ya sanki mai mai kama da Qur'ani wai mai ka ku cika hasara sannan ya ce haka ta ce ku malaman jami'a mutum da haka shi zai ne ko yana shirin zama profesa amma sai daga yaron da yake karatu wanda graduate ka rike shi ka hana shi ya ci jarabawan karatu ne ke kawo wannan mutum ya zo maka ya zo bincike ya kore ba ka da lokacin karanta ba dan da shi me ya tafi ce mutum ya ko promotion ko a hana shi ya dinga kawo matsalolin ta hanyar ce me yasa ake rasa ce me ce mishi kuma ba ya dawo ya idan ce idan ka ga ana nema a fuska fitar da wannan matsala ce wani malama addini suna da matsala da lullube magana shi ila mana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani akwai akwai abin kafin mutanen da ba su abin da ake kira al-tanafu tanafu ka so da ce al-munafaqa bani mufa'ala gayya ko da tsada da ki wannan tun kala kala aka aike shi samu tura samu kafin da sauran da ke asalin ko wannan girman ba ko abin da mai shirin Allah ba ne sai dai ba ba Allah ya kuna illa lillah da yake nufi da ba su neman mai don Allah ba a daidai lokacin da suke nema kwakwalwar suna fuska suna zuwa neman ilimin nan ne saboda kusan kuruciya an fahimci magana ba amma amma amma da yake an kyautata neman ilimin an kuma neme shi a inda ya dace wa aba an yakuna illa ya zama to ilimin da karan kansa a bai ta banza ba sai da ya zama to ya koma kawai a ne neman Allah da ka kalli wahalhalun da ke cikin neman ilimi da sauransu ya ta kasa nema saboda Allah ba na ganin iyaka kasara mutum ba iyakan cabewa iyakan wannan mutum ya same shi Allah ta rage shi to ba na kan al'ilmun nafi ilmun nafi din nan kashi biyu ne na farko ne na shari'a da shi ne ke magana kai ilimi na biyu wanda yake nafi ne wato ilimin da yake ababin babin mu'amala ilimi wanda yake zai zama to ya amfanar da kai ababin babin mu'amalolin ila ilimi ne na sana'a an fahimci wannan tun da yake kafin da ne mutum da yake mai sana'ar ne ko na wani sana'a ne ko kuma karatun boko ne a gane wannan ko karatun boko ba sana'a ba eh a kuna ne ko karatun zuwa lahira ne da wanda ya je neman karatun boko da wanda ya je koyon kira sana'ar ne saboda su samu abin da za su rayu ko ba haka bane wanda dai juyar da ya amfani da wannan sana'an ilimin sana'an nasa zuwa ga lahira su shi ne rabu ba ka da ilimi ya da sana'a idan ya zama to ilimin sana'an ka bai hana ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zama to shi ma wannan ilimin ilimin ne na fi'o saboda na ɗaya ilimi ne na sana'a mutum ya nemi halal na shi ba da shi ko ba ta wani inna allaha amara al-mu'minin bima amara al-mu'minin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani Allah ta'ala ya umarci mu'mini da irin abin da ya umarci manzon sa وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وما يسألون وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات duka da mummune da manzanni aka yi tasmiya tsakanin masu kowa da jihadi kaga wannan ajin dole akwai tsori a ciki kai yanzu ka fara koyon ilimi ya saka ajin ilimin fagen da kake koya da wani profesa a fagen a ce ajin ku ɗaya jarabawa sai ya za a yi ko ba shi ne wannan shi ne wannan waɗannan manzanni ne kai kuma iri na ne ce dukkan wannan bayan duka halattun mace saboda ilimi ne wanda yake yin nafi Allah ya rasu falalan ilimi wani abu ne wanda yake sai na ce komai ba amma na rubuta da su bai tuci haka a muqaddima da ke da suna Abdullahi ibn Kowai wanda kun ba ni sha'awa da ke ya nake so mu zan yi musharaka da في مقدمة الشيخ عبد الله بن حودي كتب بعد ذاك أفضل الأجيال العلم وهو أجمل الأقايا وهو حياة ميت الأحياء والتاجفوك أخص العلماء ملك داحلية الأولياء وهو تراث حكم الأنبياء من ناله نالته المراتب وفائز بأفضل المطالب لا سيما علم الشريعة الأليم بذلك ليسمع الرجل وجله فارتحصوا باكله وفرعه وليجئه كلهم في ذاته واكله القرآن والحديث وكل شيء له مورث اكدوا دينكم إليهما واعتمدوا في علمه عليهما لكي تكون من ذوي التبصر وتخرجوا من زمرة التحيز yace bayan wancan mukaddimat da yayi ka sani ka afdalin sajaya duk wata baiwa da za ce ba na ɗan baiwa ne to shi ne ilimi an gane wannan shi al'ilm wa huwa a al-ataya duk wata kyauta gift da Allah zai ba mutum korewa da Allah ya ba shi da ke babu wani wanda yake da adana shakka kan ko ba haka Allah ya ba mutum ilimi shi wa huwa hayatun yuhyi al-hayat ka san mamata iri biyu ne kai mamata mutum ya karɓi mamaci saboda ɗauke wani numfashi to wani mamacin kuma yana nera numfashin shi ila farafin da ne yana numfashin shi amma mamaci to wannan na biyan mamaci wanda yake numfashi abin da zai rata shi shi ne gani ila farafin ilimin nan shi ke rayar da mutumin da yake batacce ne amma yana rayu wata kuma kandi ne ko gulama ulama wanda yake kan malamai an san kabi ko shi ne ke cin crown ko kasan wanda sun da crown ne mutum rana da haka yake ko ba haka haka ne za ka gani wannan kudin su shi ne za ce wani wani sannan ce phd ko sannan ce mni llb ko ko ko ba ka wani yiwuwar kuda shi ilimin nan wato haske ne na shirya shirya tulauliya kuma shi ne ado na bayan Allah wa kuwa tsarafu mai biya kuma wannan ilimin shi ne abin da suka gaje shi daga malamai ai daga annabawa hakan sama wal ulama wa rafatul anbiya shi ne abin da gada daga ainihin wannan man nalahu duk wanda ya sami ilimin nan nalahu salma ratibi duk wanda yake neman wata ɗaukaka a duniya to mafi kurewar Su ka je ka nemi ilimi dai ɗaukaka ne kake nema a duniya kafin na lahira da ka je ka nemi ilimi wanda aka kira shi a mai ilimi ko Allah ya sa mai ilimi ya gama samun koyo fa'idun bi afdalin abin nan matsali kuma ya raba wata da abu ah, menene mafi falalan abin duk da ake nema mafi daraja mafi falala ya riga ya zama samu ya ce lafiya ma ilmu shari'a cin abi musamman ma ilmu shari'a ah. musamman ma ilimi na ne ne na shari'a nan nan shi na alƙur'ani shi ne ne ne shi ne alƙur'ani idan musulmi abin da ake so ya fara sani shi ne ilimin alƙur'ani zai da alƙur'ani ko da shi ne sabon da sabon da ilimin alƙur'ani بذلك جنبي فقتل المجاهد wannan sunan wannan sunan da aka kira shi da sunan ilimin shari'a kadai to ya tsada gane cewa fadalan shi na fiye ko yan uwa na da wasu ilimi shi duk wani ilimi da zaka je ka nema na addini ko ka nemi ilimin kai tsaye kawai yi kunce kunce shi da addini ne ma ka fahimci wani ilimi da zaka koya wato ne yana shi kuma a za an gane wannan لذلك تلفنا تفضل وهو جليل كيف يعني شدها كي علم الشريعة الحدي ما ليش عيب لا ليش عيب في مرة ثلاثة ولا أطلع من ذلك الشريعة مستلسة ساجة مابش يتفتحه بأصله وفرعه وليود أنه كل كن في ذرعه وفدا يجب ذلك في الشيشان علم الأصول ثم علم الفروع علم الأصول إليه علم الفروع fi ويجي أنه كل كل في ذرعه هو لديه يتمدد التوايا أجي A nan قبر bayan mun ji kirarin da malaye ma ilimi da masu ilimi din sai ce to ilimin da za ka je ka nema shi ne ilimin shari'a ko shawaran da malamai suke ba da wanda ke kowa ya sani a inda kake rayuwa da ƙoƙari ka san ilimin shari'ar da ake yi da aka yada shi na nan da kai abin da ya ce kaba ne amma ita nake ne. An fahimci wannan? Saboda a nan inda muke rayuwa ilimin da za ka koya kai ce ka san wallah ka san wasa ka san ka san ka san ko ba haka ba ne. shi ne wannan da suka tattafan da ke da na malikiya shi ne ko ba su zama da su kokari ka kan su dukan ba da bayan wata tattauna da muke da wani bawan Allah wata rana a wani gari na yi mukadara musamman a sama kai sai a kan alimamu turmi da nake magana a kan muhimmancin ilmin furo ɗin nan sai biyo na kunki na masa masa kamar awa biyu na Allah ana tattaunawa da shi shi yana da fahimtar babu ɗaukan wannan a hadari shi ma bai da mutane kuma ma yi mamaki da ni nake magana a kan muhimmancin da karatu ilimin a ƙarshe inda muka jira shi ne ah, inda muka samu muka samu mahada da shi shi ne littafai na hadisai da yake magana a kai yana ganin kai da karanta da dalibai su fahimci wannan ta ce mishi wannan kuke wanda kake magana a karanta da dalibai su kada kamata ta gaya mu wannan karatu ta yi tun da da har aka yi kan je zariya musamman kana ganin da ba yi su ga wannan mutumin da kake musu bayani za ka iya ko ba haka bane eh shi sai ce a yanzu a ɗan bayani da kake musu da wannan mutumin da shi ne sanan da kai a ƙarƙashin abin da aka yi musu za ka rike haka da yake akwai alamun in sa ba tare da shi da ya gamsu da shi a ne tabbata wancan abin da azabu yi wa ba a ciki ila muna fahimtar abin da ya sa na tsaya a wannan kasar ko al'ilmu haka ce ilmu shari'a muke magana magantar ɗalibin ilimi kana so ka yi wannan ka yi hakuri ka fara da kasa to kasa ke fara yin ka fara daga kasa ka tattaka a hankali za ka ji insha Allah saboda shi ilmu shari'a ana ba da lokaci ka duba tarihin wadancan a imman da kake zuwa wa na kaji wani ana dan shekara goma ko kasa da ko kuma da haka dan ya bar garin ya tafi yawo neman ilimi shekara talatin arba'in tun ma bai fara kankarwa yana nema yana tarawa suka yace a ƙarshen rayuwar da ya imam bukhari ce a da ya zama malami ne rubuta cikin bukhari a kan hanyar neman ilimin nasa ne kila fara fahimta da ya gwargwadon abin da ya samu ya rubuta a ƙarshe da da ya dawo gida a matsayin malam zai karanta kwana nawa ya yi rasu da a kashi zai karanta Allah ta bashi. wannan rasa ta ke sannan ilimin usul din wanda littafin da na turo waɗannan abjajin yana magana ne akan usul fiqh da kuma kaifiyatu bana kaifiyatu bina yuru alaiha sannan idan ka san wani abu daga cikin ilimin furo lokacin da ka zo koyon ilimin usul Allah da za ka samu bayan ce usul fiqh yana da wahala ba ko da gaske yana da wahala yana da shi ko ana cewa ne ana cewa ana cewa ne yana da wahala Ma ba yi da wahala wata me yasa duk wanda ya samu wani nasibu na ilmul fiqh don Allah da zai samu wajen fahimtar ilmul sunni kila mana fahimta sai samu kwancin fahimta sai dai in bai koya wajen wanda ya iya ba ko bai bi hanyar da ya dace wajen koya ba amma yana da fahimta gaskiya da tó ń zaki mana malamai sun ko kokarin Allah ta zarce mutum mu dauka yana da wahala idan abu mai amfani yana da wahala sai a kyale shi sai a matsa sai an gano ko ba haka ba الذين جاهدوا فينا ونهديناهم سبلنا الله يهديهم ما يأتي وأصله القرآن والحديث وكل علم منهما أيهم مولود دينكم إليهما واعتمدوا بعلمه عليهما الدين بغواتي يكون أكتشف الكتاب ilimi na addini in dai addinin musulunci za a yi magana to ya zama to hujjar da cin alkitabu wa sunna لكي تكون من ذوي التبصر وتخرج من ثمرة التخيل saboda ku zama tona su basira zaman ku fita daga cikin tawaga da yan tsimuwa Allah ya su ne daga cikin mukaddimat Abdullahi bin Fodi daga ciki mukaddima da ya kawo a cikin mana sunata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi mara jiya karkashin ainihin fadil akwai ilimin usul wanda shi ne ke cewa za mu dan so kuma magana a cikin sa al-usaimin Allah ta ala shi masa rahama al-jima kina shi ma tabi'a na wancan al-qawlu fiqhiyya na ko yake cewa بعض العلم بشهور داخلة لن يبلغ الفاجر فيه آخرة لكن في أصوله تكون سبيل لغيره فتستجل سبيلا فاغتنم القواعد الأصول فمن تكون يفهم yace shi ilimi wato teku ne mai tsananin zurfi kawai kuma wanda yake ne mai tsananin fadi wanda da ya yake ya kasan shi na ce wahala yake alkade mai wahala wani alkade yake cewa yake so ya ibo ka san shi ce wahala yake yi dan ya bula ga asira ba zai taba kai san shi karshen shi sai dai ce lakin na bi usulihi tsakira min alihi fa harfa sai da cin usul na ilimin akwai ba da ne ne da da wanda zai shiga ruwa ya sa cin an gane busa iska a cibi ta dan gundun gundun haka ai zai iya tsara ka yanzu zai zo na akwalakwala ke tara da shi ɗaya ne to da wanda zai shiga kwalakwala wanda zai shiga jirgi mai inji ɗaya ne kun gano maganar da nake yi da wanda zai dinga neman ilimi amma ya aji usul a gefe da wanda zai kutsa ma ilimi ta hanyar ilimin usul shi nake magana ba ɗaya ba ne ilimin a fahimta wata matsala da zan dan shigo da ita a baya so da ba ta ajanda amma da irin aka ce wanda ke matsala ce a shahira حاليا halin da muke ciki a yanzu na ce nan ba wai na tafi na angon wani yankin kare ba musamman a garin nan matsala ce wacce take mashura kuma ana kan tattauna ta ba ma gama a waɗansu lokuta can baya da aka ce an yi rasuwa an zo za a yi sallar da jana'iza maza sau kake ganin taro ko ba ka wani amma yanzu ba suna nan ɓarayin maza suna jira su kuma ɓarayin mata suna da su ma suna jira a kawo ko ba haka ba matsala ce ilmiya kuma malamai a matakin duniya sun tattauna ta a matakin duniya a tuntuni ba wai yanzu ba tuntuni abinda ya rage maka ka koma abubuwan da suka tattauna sai ka ɗauko sai ka ila kana fahimta wani ya sa na dan shigo da ita saboda akwai fahimtoci guda biyu wanda aka fi tattauna su wanda wallafa alam akwai wata fahimta kuma ta tsakiya idan muka kalle ta a mahangan kawai da al'usuliya don nan ita ce wata take za ta iya haɗo ɓangarorin guda biyu duka maimakon ɗaya ya tsaya can ɗaya ya tsaya ina tsakanin wanda yake ganin kan masu su haramun ne wanda yake ganin a'a kai ko fito sunna ce ma a taƙaice zan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin nasu nasosi da asali akan wannan matsalar hadisin masu ne ta ce mu ina a nisi ba in jana'i amma ta ce mene wala mu yi uzan a raina an hana wa bin jana'izar sai dai ba a tsananta ko ba a matsa mana a kan lalle kan bi ta ba wani jana'i daga cikin gida har zuwa wajen sallah tun daga sallah har zuwa masallaci idan asalin mata sun to sallar jana'iza asali hari ne a wajen babban gida na ku aka samu hani tsurewa ka ce mishi makaruhi amma hani yanzu babu jawab yana da wahala kwarai da gaske sai dai wani nasi kharij shi ka malamin ta kai ta na wai jahil akwai abubuwa a cikin ta ko ko an na hayu da ko ba ko da لكن ده بتربي وانده كيكا يو بتدرشي في أفقا إلي إبن حجر أشمع فتب البابي دي أم بتاشي شو عمل فرولي كل نازع دوكا قد يقل شيد عمر بن الخطاب مريض وتدور أن لا يموت الساعة لا شيد أحا يا عمر فليه تعكي عمر تبتشي تقول نبيني أكينا هذا الكمال فاتي مسلم wannan balu ba za ta samu nan shekara da ya jira da ta halarci kamar shi ba za ka da muka kalla annabi sallallahu alaihi wasallam bai mu umar gyara ba ko ya mishi gyara ya ce me yasa kai mata ba sai ya ce kyale can ke ne da aka ba ku zai kyale ta da kafin zai ɗauka hakan an gane wannan kyale ta ba da mutum da ya fi kaɗai an gane wannan kyale ta abubuwa da yawa ijimala su da ibadatul hal ne wannan na umuma duk masu cewa abu jirgin za ka ji dalilin su kurewa yana dawa ne a jawabi nasin da a iya kallo a ce shi ne mutum da suke jilala a kan fadalan ko an ce akwai kira da ka je ka za a kai kira ne da makamantar ko ba su bane ba ƙa'ida a musulunci wancan faɗaitarwa ko hadisin wadiya hani ne ko ba haka bane hanya za a samu wani tanakudin abin da aka yi hali kuma ba da umarni a kai zai yiwu ba zai yiwu ba idan umarnin da aka ba ko ko ce ko sai kawo can da aka yi ba da mata ne idan tafi mun hadiya bire da aka cewa yana da nan can ko sai kawo ne ni ishara da ta kan fasu bari da hadi da hada al-qalam da ya kawo abuwa na kawo nan can fadali da aka yi ciwon nan sai da ya ji sa ne guda bari musamman akan fitan mata zuwa sallar jana'i ibn hajar ya nakalin cewa kenan mawul bakar yana sai bambance masa tsakanin waɗancan hadisan da suke magana kan falalar sallar jana'i da cewa mata a ciki saboda ƙarshe ya buɗe na fi daga an gane wannan sannan tsakanin can ma zai da ka ba su yawa wai an san ma manta da wancan da ne ka muka wannan saboda kan ma ka haɗa su ثم أجي وأنا أجي ثم تأتي تأتي حالتي القائدة شريعة جاهلة إيه؟ إيه؟ ما لا يصاب على فيه ولا على ترك ذاته أبدا أي شيء أكثر أنت أبقى أمي ولا لا أكثر أقول شنو أكثر أنت لا أكثر أي سری به رضا رو بزنه دست خوش مطالب اون سری به رضا یعنی این نیوترا دیدم بود نیوترا دیدم که چه آبوزو ایده زارت کردم کار تشدید ما تا تنبیو هر کار کار مستقه داشته بجای سرگش مستحقی ile munafiki ka kai shi musulmi duk da kana kokarin kare shi akan halatta da Allah na hadaran da kai ta ce wa mata su ke ko koma da ce kai to wannan faru da yi babu da aka ce kudu ko da aka na janye ce wani hukun da nake yi ko da ja'i ba a faɗaitarwa wani kullum ma rubutu ba fi in faɗi min ghairi amrin fa huwa nadabun yajib akfar falalan abu babu umarni a cikin kusan da kake kwaɗaitar da mata fitowa saboda jana'iza ba na kan wannan abin da kake muni musa ba ma kafi ba ne na aisha lokacin tsaro na biyu kan Allah shi da mutu da yare su gawar cewa sai ka kawo mana ciki ne mata sannan har yaki fata dai sai ka zo zuwa sallan jana'iza ko ba haka ba ne sai ce a kawo mana cikin gida ne eh ta yi hannun da aka yi musu fasi ne lizzara'i saboda mata kururuwa da abubuwan da ke ba su dace ba ko zai yi haka ɗin ne kuma zahiri haka ne kuma akwai fa'ida ku da iya cike cewa kullum ma ƙulima lizzari'a lakin na ma ƙulima lizzari'a ya juzu lil hajjaci العالية وما إلى حاجة تكون فعلا جنائزة بعض هذا دلوقتي لما باء مدر من حكم الأناتي مدر حاجة ها آه، إلى كتي حاجة في سلة إيه منظر الله صلى الله عليه وسلم أينات يبوش سلة أشكين كده أفراجة san da aka gama mishi waka ba a gama haƙi ba ba a gama ba a gama ana ta jira me suke ga biyu shi sallah ba a cikin gidan biyu shi sallah a cikin gidan tun da aka tarbiyyantar da mata suke ba gawa wanka to sallah ne ba za ki mata ba abin ya kai ma wai wai mace ne za ta yi bayanin yadda ta kasa bari da sunan sunan mu koma mukaddimat ko in ce asalin karatu ilimin na fahimta ilimin naira da tsawai yana da jawabi sanin ake bi wallahi a same shi idan ba haka ba kaninka da aka haifan maka shi a gidanku yanzu already kana karantarwa ka haife shi sai ya taso ya fi wani ya zama kana nan kuma wallahi ba ku je neman ba wallahi ba ku je na neman ba yana da wasu ƙawai yana da wasu jawabi wanda ta nan ake bi na akwai inda ake zuwa a same shi wanda ya je a ah, faƙi da shi ai layu ne ba cire kasala da duk abin da za a cire a je wajen waɗanda su suke da shi a nema kuma saboda abu ko ta kira da ke yawo yanzu na raina malamai zan ce saboda gane an fi gane ta a haka ma mai ba ku da ita ma ba da ita ne fa da karkawar ko da ka ci karo shi ɗalibin ilimi an kasu da ɗalibin ilimi an san da girmama littafin Alƙalan alƙalaminsa abokin karatunsa na wani alamun an gane min al-ulama to kuma da me da cikin eh, ne wanda yake kila da za a kwatanta gudunmuwa da ya ba addini da waɗanda suka fahimci addini suka fahimci sunan nan saboda shi ko sai ga wanda suka fahimta ana za mu ga fahimta ba su ba dan ba rashin yin kai adalci ba me za ka ce a kan wannan الإمام الآمدي ذيك دام الإحكام في أصول الأحكام فهم أن أصول الفقه أجزاء يبدا تطبيق الفقه وسنشارة أو جديدة بالإحكام في أصول الأحكام من ابن هزم يبدي وترجمة أجنبي daga cikin abubuwan da ake ambatawa a tarjama akwai tuhuma da ake masa hatta a babin sallah hatta a babin mene sallah yana ma yi ko ba ya yi yana kiyaye su ko ba ya kiyaye su amma malam ne da ya rubuta littafi a matakin duniya irin wata ɗabi'a ta da ya hana karɓi littafin da ta amfana da shi malamai za a zai yadda ma kuma da suka bi wajen yin irin wannan irin wannan laifin su bi so da ta alkare na ta da ake gani sanan ga Ba ya balantana wanda idan aka ci. to me laifin shi ba zai ga mutum yana duk kokarin ya biya noma to shi da aka dora shi a kai domin aka gaya mishi a matsayin laifin mutum wata irin shiriri ta ce galibi abin da ke kawo na rashin tsakanci ilimi Allah ya samu cikin kamar yadda na ambata na dan shigo da wancan matsalar ce matsala ce wata ke haliya a kan tattauna ta kuma wannan matsala ce yana da ko a nan kusa abin da na tuna shekara sha biyar sha shida baya wanda suka sani sun sani mun taɓa zama a nan masallacin a kan tsakani da irin wannan kuma muka zauna kuje a tattauna kowa ya faɗi dalilan da yake gani su ne na da zai sa ya matsaya a kai don ban manta da lokacin tattauna kan matsalar ya cika za a ce matsalar ta fi shahara ya a masallaci uku za a yi koko za a yi a sauran masallaci da je wasu yau sa'ilin da barbe na mutum kana farce Allah ta nufi cikin gaskiya wannan shi ne tsaye cancan abin da na ɗauko

ورحمة الله وبركاته sai wani ya ce wai har lokaci ya yi wai har lokaci ya yi Allah a mayar da ku ya sa yi wannan da ma karatun a ilmu kuma da ma in kana neman abu ka nemi wasu a gaba

ta farko da nake sanya dan ce wani abu kaɗan a ne wato matsalar abin da ya shafi karatu daga asali musamman kuma irin karatun na da Kai mutumin da ya taɓa rubutu gwamnatin takarda, amma da an samu tana mamaki ita ba a cewa har yanzu makaranta kamar hayatin biyu da ana karantar da hadari yana mamakin wani ai an wuce da zanin wannan tuni kada ne bada bada Allah dai suna wani wata kauriya muna tattauna wannan matakin a idanance wato irin rahoton nan an dawo ta fiye da ala ana karɓar rahoto ala cikin alalin turkita wato yana cikin alkhairansa kwaɗaitar da ɗalibai da ma wanda suke aka ce masu ba su su zo ke kun ga karatun nan na dauri yake ga waɗannan nan da kake gani duk girman karatu ba duk abin da kake jin karatu musamman an takardari a matsayin ka na mai da'awa ba ki akwai yadda yanka je su ba san wani buhari ba kana faɗin wai hadisi ya zo cikin buhari sai da jiwa amma kana ce mishi kuma a halari da hangar ba ta ta sallah ji da wuri a bayan nan fi ban fara Allah ya maka rama zai ga da wuta to a nan sai wani ma da ya da sallah an kora shi tafsiri wani kaka ko kuma wani jira shi ma ki ya ke ake korawa ko da su da irin takarisun jami'in da yan kaza dan na. sai dai tafsiri zai dawo bayan ya dawo sai su aiko ma ita kungiya da dawo godiya da rufe cewa don Allah suna roƙon a bar wannan ma da bai ba mana eh a rashin kurkin da Allah ya masa rama ya tambaye su ne da dare kun da ake tura musu malami tafsirin malami ba a taɓa tura musu kimanin sikit yana risala sikit yana cewa a duba iliya wato ina zai karɓi maganar malam ne wato ka san ilimin halin da kake ciki da irin mutanen da kake ciki ba karamin tasiri ne na biyu ka biyan nan da ya kawo kun ga ya yi karatu cikin nishaɗi kuma ya warkar da mu akan abubuwa da dama dama ruwa na ka akar makalla a yaman a zara a kira ko da haka mun ƙara samun da dangane da matsalar da zai zama da wasu yan uwa na daɗe muna jiwa muna kumban baki ina tattauna wannan yadda nake kallon abubuwan da kuma wato ɓarna da yake amma na kasa in fito in yi magana saboda ban san fahimtar tsoron yankuwa. uwa gabaran nan da wani abu ya kawo kiɗa da ta yi wanda wata ba ta saba sunan gidan da a cikin azumin nan da ya wuce ban san kowa su zan yi su kowa amma ana tsakiyar nan da azumi Allah ya ji anh là kể an yi sallah muka zo aka yi dan wake a jiki ga ni ga limamin lo wata yarinya ta ka tsaro da bankin ne shi ta wuce wallahi da rage hannun ma da haka kamar zai bada wata nake ba ta san wanda ya rage ka ita nake ba đi ba

ba malam garba bai shago hai to ko babu komi don Allah matsalar haɗuwan maza da mata da matsalar in ma ka ɗauki sunancin jana'izar sai ka ce suna shi haɗuwar da yi ta kuɗe ɗaya tsakanin maza da mata ashe suna yakan halatta a yi haramu to haka nan abubuwa suna ta faruwa za da malam Gwanaki a kasuwa tudun wada haka muka da muke wannan magana da shi don Allah ko ba da mun yi muhazara ko mun yi kaza mun ba da fatawa a da Allah saboda karancin ilimi iyakan karatun kenan a lokacin ko gaskiya kamata miki alhamdulillah an fara ba mu samu a matsayina da nake da mata an rasuwa mata ta na ce zan jana'iza ta ce zauna a yana jin ko ko dai a wani a sallar fara da da muke da kullum annabi ya ce zan su a gidan su ya mutu ya kamata ka kai ba kamar yadda mala ya ambata sallar jana'ida za ka ba a can kafin a fito sallar za a ga maza sun taru a can ba fa ta kai mai yanzu a garin na aka ce da mata kuma sun gole daga gefe na jira a fito daga ko ba ka ne ba Ko ga wani zalunci kuma na ba da fatawar cewa sallar jana'iza kamar ma sallar idi zuwa ga ɗan'uwa ya ƙoƙari irin waɗannan abubuwa ba da hana zanga da ɗaya na ji ɗaya daga cikin ko abubuwan ko mene ne kafin gaba da ai lokacin abu a yi zuwa ɗaure waɗannan matsaloli malaman islamiyyu ga su ba da halawar ga su ba na hasan nan da sauran su duka kuranci su duka kuranci da sauran mu duka har ma da kimanin nan kuma na ma da ya samu lokaci sosan gaske a ɗaya daga cikin majalisar da yake gabatar da karatu ya yi magana a kan matsalar nan sosan gaske akwai ɗan uwa malam muhammad kabir hassan shi ma ya yi maganar nan sosai ko ba su bane sannan akwai ƴan uwa masu bada samarar da duk sun yi magana kamar yadda ya ambata an so ne an tattauna a ilmance amma duka idan ka bi karatuttukan da bayanan insha Allah za in za ka yi wa kanka adalci za ka kalli cewa wato har ma in ya halatta har ma idan matan nan ne matsalar da ke cikin fitan ya fi duk matsalar da kake kallon za a kawo. Malam, babban mai mataba sarkin zazzau sun gina cikin mutane wanda ya je da nan sai a waye gari ga dangin maza nan suna tsalla ga mata nan can ba gaba ga maza matan a tsakiya ba gari ba sallan ake ko ana kallon juna ba ko da ka yan uwa ya iya kan bakin kokarin ya aiki da karatu suka da malaman ba su ke malam Allah ta Allah ta ka maka da alkhairi ya kara albarka a cikin ilimin ka ya kara cikin da duniya wannan shi ne ƙarshen wannan muhadara ina gaba da yake a kira sallah sannan sai mu fara bayanin muhadara daga insha Allah Thank you. tsarin da zan yi a kai gane cewa ma a ilimin nan mataki mataki fara koyon waɗannan ko matsakaicin adam yadda almarhala bin ulani dan kalli mukaddima risala yi bayanin waɗanda ya rubuta mata ya yi bayanin da ya sa ya rubuta ya rubuta littafin saboda bukatar da kai da ya rubuta don ne saboda yara da ake karɓar da su ƙur'ani amma kuma wani littafi na addini da malamin zai karanta haka yanzu ya same shi ya taimaka wani mutum na addini da aƙida yau ka sani kafin ki balaga don sani kafin balaga ƙalubale da gani kaina an fahimci wannan wannan tuntun ana faɗakar cin magana nasa idan mu ba mu samu wannan daman ba wani tsari muke mu ya'yan mu ya zama ko da ba su kai rikala kafin su balaga ba an samu yanayi na ilimin da za su iya samun kwaton kwaton kwaton kafin su balaga. ba ta wasu idan an yi tsari wallahi za a sami amma idan ba a yi tsari wallahi ba a sami ko da ko da ta kun furu a dan ta tura ta kun da ta da ka yi shi mu ka yi da ya ka yi da ka yi da ka yi da ka yi da ka yi ka yi tsari ka yi musawu ka yi ka yi asabu misali ka ma yi ka yi matsala a duniya ma na hukamiya ka yi asabu ka yi da wani ma da kan

lokacin da yaro yake tasowa ko shekarun da ya kamata kafin ya kai waɗannan littattafan lalle ya mutu karatu na fahimta kila shekara ashirin sai waɗannan littattafan ne lokacin da ya kai shekara ashirin ko da ɗan uwa a makasa kafin da ya kai talatin ba ta su yake duk matsala in biya kai da cikin littattafan ya sani tana kai dama kafin ya fara suna da alƙur'ani wannan lokacin sai ya fara kuma koma wa ilmomi na hadisi ilmomi na tafsiri da makaranta hadisi sai kafin ya kai shekara arba'in Allah ya yarda aka samu irin shi a gari ba wai an ba ta ne ba to sai amfani da haka yana na faɗa amfani da mai mai tafiya shi illa ne zuwa kyautar rigar kyau kila kuma zo daga lafiya kawai gyara gyara daga cikin matsalolin yanzu shi ne malaman da za su zo na su karantar da wani da ta fanka na yadda magana malam kare ka ina yin rayuwar yadda take tana musamman ko ana ana so ka zo na ba da karatu to amma bai zo da wanda kai ka ba da karatu fahimce ni idan su kalla su ne sai ga waɗanda kake ka ba su karatu mata da tsaro ka taimaka musu ba haka ba ne kan yadda muke rayuwa Allah ya duka mana da wahala ba ne ya mutu ba ne da sa kan gari ba talauciyar mutuwa

ya ce kai kuna can kuna tabbata da sunan shi a za zo cin yi ku sai an ba sunan wani wani ya ce ban nan bai kira mishi na ban ta ba da ya kira ko ni wani waya da kunai ya kira ba na ya dauke ba sai ya ce sorry ko ya gare kira ya aiki ban kuma magana zai zalla.